كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا abin ba kamar yadda yake riyawa ba ne, lalle za mu rubuta abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa, kuma za mu ƙara masa azaba ƙari a kan azabarsa saboda abin da yake riyawa na ƙarya da shirme.